aihuwar Yesu almasihu, bayan mutuwan Nuhu da zuri a shi, mutane sun ci gaba da yin zunubi. Allah ya ba da dokokin shi, Allah yana gwada mana wadda za mu rayuwa cikin gaskiya, Allah yana gwada mana wadda yake, Allah yana so mu bi shi ga dokokin da Allah ya bada. Allah ya ce, Ni ne Allah na gaskiya. ni ɗai ne bai kamata ba ka bauta ma wasu alloli ba, bai kamata ka bauta ma abin da ka yi da hannunka ba, bai kamata ka faɗi sunan Allah a iska ba. Allah ya ce, Ka tuna da rana hutu, rana mai tsarki, ranar bauta ma Allah, ka girmama uwarka da ubanka, bai kamata ka kashe ba, bai kamata ka yi zina ba, Allah kuma ya ce, kakkai sata, kakkai zargin ɗan uwanka, kakkai hassada. Wai kun bi wannan dokokin? A'a, mun juya ma Allah baya. Allah yana hukumta wanda ke juya mishi baya. In baka bin babbanka, ka san da an ɗauki doka bisanka. Ba a iya yarda da irin wannan abu. wadda dai kake ba babbanka girma ya kamata ka ba Allah girma wa'anda ba su bin Allah sun ga azaba Allah ya yi fushi da mutanen da ba su bin shi Allah yana son duk mutanen da ya halita Allah ya ba mu hanya miƙaƙa wadda za ta sa mu rabu da hushinsa saboda shi ne Allah ya aiko mai ceto wai shin kun san wane ne mai ceton nan? Sunan wannan mai ceton shi ne Yesu almasihu. Yesu almasihu shi ne wanda Allah ya aiko, ya fi ƙarfin shaiɗan. Hanya ta ƙwarai wadda muke iya bi ita ce ta Yesu almasihu. Yesu almasihu shi ɗai ne yake iya cetonmu. Bayan Yesu almasihu babu wanda ya isa ya shahe mana zunubinmu. Yesu almasihu bai taɓa zunubi ba. Yanzu zan mu faɗa muku wadda Yesu almasihu ya zo duniya. An daɗe akwai wata budurwa wadda ake ce ma Maryama. Akwai wani namiji wanda yake so ya armeta wanda ake ce ma Yusufa. Kahin armansu mala'ikan Allah ya yi ma Maryama magana, ya ce mata, Allah ya ɗaukaka ki cikin duka mata. ruhun Allah mai tsarki zai zo miki, zaki samu ɗa, Maryama ta ce, Ina bin Allah maganarka ta zam gaskiya, Maryama ta ji daɗin wannan ciki. Maryama ta ce, Ina yaba Allah, samarin nan Yusuf ya yi maholki, ya ce ma Yusuf, Kakka shi tsoron ɗokar ɗan Maryama, domin wannan ɗan nan da ruhun Allah mai tsarki ne an ka aihe shi. Wannan ɗan da za a aihuwa za ku sa masa suna Isa kenan Yesu almasihu, shi ne zai ceton mutane, wannan shi ne abin da mala'ika ya ce. Maryama tana da juna biyu sun ka tafi ita da Yusuf wani gari wanda ake ce ma Bethlehem. da sun ka zo garin nan akwai mutane kwarai babu kuma wurin kwanci da sun ka gani babu wuri sun ka tai sun ka kwanta cikin wani garke suna cikin garken nan maryama ta aihu da ta aihu yaron nan an ka sa mishi suna yesu da daren nan wasu masu kiwo suna tsaron dabbobinsu cikin gonaki kwatsam sai wani mala'ikan allah ya zo ya ce musu ku ji tsoro ina da labari mai daɗi da zan faɗa muku. Yau an aifan muku wani Ubangiji, ku tahi cikin garken dabbobi kun gane shi nan kwance. Rana aihuwar Yesu mala'iku da yawa suna yaban Allah, sun yi yaban Allah mai girma, salama ya zo a cikin ƙasa. Allah yana son mu ƙwarai. mala'ikun nan bayan sun sabko ƙasa sun ka koma sama. masu kiwon nan sun tafi Betlehem sun ga Yusuf, Maryama da ɗanta Yesu. Bayan sun ga yaron nan, masu kiwon nan sun tafi sun haɗa mutane labari, sun yi godiya da Allah, sun yaba Allah da abin da sun ka gani sun ka kashi. Yaron nan da ya girma yana da hikima ƙwarai, bai taɓa zunubi ba, ko so guda. Akwai wani laccizo mai ilimi yana cewa, wanga shi ne Yesu wanda ya kamata ku bi, a sannan mutane sun ga Ruhu mai tsarki ya sabko bisa Yesu. Mutane sun ji magana Allah tana hitowa daga sama, wanga shi ne ɗana wanda nike so. A lokacin nan mutane sun ga Ruhu mai tsarki ya sabko bisa Yesu. Mutane sun ji magana Allah daga sama tana cewa, Wanga shi ne ɗana wanda nike so. a sannan Yesu ya fara ma mutane wa'azi bisa kan wane ne Allah, Allah yana tare da shi, ya warkar da mutane kuma ya kori aljannu. Yesu ya yi mamaki da yawa, ya gwada ma mutane shi ma'aikin Allah ne, shi kuma ɗan Allah ne. Ya zo duniya don ya hidda mu da hanyar shaiɗan. Yesu ya yi ƙarfin shaiɗan. kun bai taɓa bin shaiɗan ba yesu ɗai ne yake iya ceton mu rana ta ƙarshe ku ci gaba da saurare zan mu faɗa muku don me Allah ya aiko yesu